Waka da za mu ji a cikin wannan shiri na ƙarshe ita ce bakan damiyar ku masu kallon mu. Domin na yi damiya ta kun ji daɗi ya kamata na yi taku ku kuma domin ku ji daɗi. Assalamu alaikum, one time assalamu alaikum, lada goma. Ita ce wakar da zamu yi, mu kuma rufe taron nan da muke a ciki da ita. Lada goma. ina da kyau bara kana da wanka sanyi nake yi ku kunna mini fanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za su shira sannan faɗin zai dawo kanka kamar ka tafi na nauyi na ina danno ba ku sani ba da fodi daga kanno muna tabuwa ga makiya mu ba su kallo ba sa ganewa kamar ma abota kango masoya kuna biya na babu bashi in yasa kullum latas ba ka bana bashi kwaka ta kamar ruwa ko wake bukata na gode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum gada goma mungu karamsa gada goma mungu karamsa ce gada assalamu alaikum one time assalamu alaikum gada goma mungu karamsa gada goma only me waka come and see my name na patient master na new so you know fi say na asian money they talk even myself i dey lis ten forget the pain na the gain be the main thing na my gbedu wey dey make you people ginger Looking fresh or fly like a ninja. Make una come make it do like a techno. NSC boss on the beat, you already know. I came alone, I saw the game and then I conquer. Oh my god, I leave me, feel a hunger. I be the talk of Igboro and every zanga. I beg the next is big on Ganga. Assalamu alaikum. one time assalamu alaikum ka damu mun kuka amsa ka damu mun kuka amsa ka damu assalamu alaikum one time assalamu alaikum ka damu mun kuka amsa ka damu mun kuka amsa ce ka damu sokoto zamfara borno cross river bayelsa ebonyi naija taraba kogi ogun Oshun, hada ondo enugu imo anambra Bidiyo kwara har da Oyo Lagos Edo Katsina ma Jigawa Jos har Kaduna Akwa Ibo na da Kebbi Gombe Adamawa da Yobe Dasa Ekiti har da Bauchi Rivers sarawa Abuja Maza da mata kuna tina Yara da manya kuna tina Kudu da yamma kuna jina Gama sanewa kuna tina Kai baba, <laughs> aina yi tuya na manta da dankali. kai da Allah da albasa ake cewa ai ban kira Kano a bakan nan ba next is Allah da min da kiɗa da bayan waƙe garin mu Kano you know Kano ta dabo let's go DJ Kano ta dabo bin giwa suna na dabo rumbun baiwa we know the carry last we know the carry last lada goma in kuka amsa in kuka amsa in kuka amsa na ce in kuka amsa na ce

<laughs> ku da dawa cikin shiri na musamman da kuke kallo tare da ni Dabo da Prof aka Mr. Lada Goma aka Mr. Too Many AKS shiri na musamman domin cika ta shekara goma sha ɗaya masana'antar kirkira fasaha da kuma nishaɗi wato fannin Hausa hip hop. Ina fatan kuna nishaɗantu a cikin wannan shiri domin kun kammala sauraro wato waƙar Lada Goma bakan damiyar ku kenan bakan damiyar mutane da dama. na yi lada goma a cikin shekara ta dubu biyu da sha shida a lokacin na yi lada goma kuma waka ce da har yau kullum kamar sabuwa take a kunnen masu sauraro musamman yadda gidajen rediyo kowace rana suke saka wannan wakar sun ƙara mun ƙwarin gwiwa sosai kuma na yi bidiyon ta a cikin shekara ta takwas. sonic man wato arewa bada shi ya yi min bidiyo din Nexus beat kuma ya yi audio din shout out to these two guys na gode sosai domin hada gudunmawar su lada goma ta samu kuma lada goma tana daga cikin wakokin da suka kai ni matsayin da nake yanzu a cikin jerin waƙoƙin da suka ɗaukaka da nake da su lada goma na ɗaya daga cikin waɗanda mutane ke kauna suke so kuma ni ma ina son lada goma domin hadisi ne kacokan guda na fassara ta a cikin waƙa don haka wannan waƙar akwai faɗakarwa akwai nishaɗantarwa tunatarwa da kuma ilmantarwa a ciki. Kada ku sha'afa wannan shiri ne na musamman A kan ni mai gabatarwa. Kamar yadda na faɗa da farko ni ne bakon kuma ni ne mai gabatarwa. Sunana Dabur Prof, aka Mr. Lada Goma. A nan zan naɗa tabarma wannan shiri domin shiri ne wanda yake duba ga waƙoƙina da na yi, kama daga wanda ni kaɗai na yi da kuma wanda na yi tare da wasu mutane. Nan gaba idan mai duka ba da dama zan dawo cikin shirin watakila wannan karan da waƙoƙin haɗaka ko kuma watakila na dawo da waƙoƙin da wasu ne suka gayyace ni a ciki amma yau dai waƙa ne wanda ni kaɗai na yi su ba tare da muryar kowa ba kun ji waƙoƙi wanda kiɗan mallaka na ne kuma waƙar mallaka na ne sannan kuma kun ji waƙoƙin da kiɗan ba nawa ba ne amma waƙar nawa ne wato covers kenan kada ku sha'afa wannan shiri na musamman ne ku ci gaba da kallon wannan tashar a ko da yaushe haske 247 ta kuce ta wace ta mace. To, a tashi kawai dan na yi wa kowa kwata-kwata, o ma gala o oga kwata-kwata, Niyam Trophy Sound City biko chale-chale, a dai na yi wa yare shi da kaca-kaca. ya suna sona, ko ina na je suna raina, zan ci gaba da yi babu baci kuma daga kaina an tashi tashi.